This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. a jamhuriyar Nijar za a jima gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. a kan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu bello galadanci tare da ladan ibrahim a yawa muna fata ko kowane lafiya yau juma'a bakwai ga watan agusta jama'ar nijar na rajistar zaben kasarsa a najeriya mun tattaru da mu da 'yan adawa muna zaune lafiya lau kowa za ku ji abin da kowa yake dan anjima kaɗan sannan anjiman ne za mu buɗe layin waya domin ku bugo mana da duk wani ra'ayi naku lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a saka alama tara plus da ɗaya yanzu ga cikakkun labaran duniya masu saurari assalamu alaikum wasu da ake tuma 'yan kungiyar nan masu tsananin kishin addini ne sun kai hari a wasu hotel guda biyu a tsakiyar mali inda suka kai sojojin mali biyar kana suka yi garkuwa da wasu mutane kamar yadda gwamnan yanki mafti kaman kani ya shaida wa sashen faransanci na wannan gidan rediyon ya ce sojoji biyar ne 'yan ta'addan suka kashe sakamakon harin da suka kai a hotel ɗin debo da bailabos duk a yau juma'a cikin garin severe gwamnan ya ce sojojin mali sun yi nasarar kwato faransawa hudu da 'yan ta'addan suka kame da farko sai dai dan ƙasa ukraine da ɗan kasar afirka ta kudu ne suke hannunsu har yanzu nan sai dai yanzu haka sojojin mali suna nan suna jiran karin sojoji daga babban birnin kasar na bamako domin su kara karfi da yadda za su yi aukawa 'yan ta'addan har yanzu 'yan ta'addan na da sauran tasiri a arewacin mali duk da yake akwai sojojin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke kasar ta mali wasu sojoji da ke karkashin sojan faransa ne suka fartaki kungiyar na ta masu tsananin kishin addini da kan karagar mulki a arewacin kasar ta mali a shekarar 2013 kungiyar ta karɓi mulki a arewacin kasar a wani juyin mulkin da ta yi a shekarar 2012 ne duk da irin kokarin da shugaba obama ya yi na gani ya shawo kan 'yan majalisar dokokin amurka musamman ma masu shakku game da yarjejeniyar da aka cimma akan makaman nukiliya daga sai iran to hakan ya yi karo da matsala domin ko ɗaya daga cikin manya-manyan masu ɗasawa da shugaban wato sanata chuck schumer ya fito a sarari ya sauki wannan batu an jiyo sanata schumer yana cewa biyo bayan nazari da tunani mai zurfi ya yanke hukuncin sukar lamirin wannan kuduri ta hanyar jefa kuri'ar kin amincewa da wannan batu shi dai sanata schumer wanda yake wakiltar wata mazaɓa daga jihar new york yana ɗaya daga cikin manya-manyan sanatoci yahudawa kuma ya ba da sanarwar wannan matakin nasa ne jim kaɗan bayan da ɗan majalisar wakilai daga sahun gaba a jam'iyyar democrat wanda shi ma ba yahudi ne wato elliot angel daga jihar ta new york ya fitar da sanarwar nuna kyamarsa ga wannan shiri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wata kungiya da ke nasaba da kungiyar isis ta dauki alhakin harin da aka kai jiya wanda ya yi musababin kashe mutane goma sha biyar a masallacin da ke kasar saudi arabia wanda mafi yawan masu amfani da wannan masallaci jami'an tsaro ne ƙungiyar wadda ta kira kanta hijaz ta ce ba shakka ita ce ta aikata wannan aika-aikan ƙungiyar da tana bayani ne a cikin shafin ta na sakon twitter awoyi bayan da wani dan kunar bakin wake ya fasa bam ɗin da yake ɗauke da shi a wani masallacin da ke kudancin birnin afa birnin afa dai yana kusa da bakin iyakar kasar saudi arabia ne da kudancin yankin iyaka da yemen wanda yaƙi ya ɗaiɗaita sai dai kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya a wani sanarwar da ta bayar ta yi allah wadare da wannan harin kuma ta ce wajibi ne a miƙe tsaye domin ganin an ga bayan kungiyar ta isis a ƙarshe mahukunta a ƙasar taiwan yanzu haka sun kulle makarantu da ofisoshi yayin da dubban jama'a suka yi hijira yau dinnan domin gudun kai iskan nan mai tsananin gaske ratsa da su yanzu haka dai bincike ya nuna cewa za a yi mummunar guguwa da yammacin yau wadda za ta kai har zuwa safiyar gobe asabar tare da ruwa mai karfin gaske jami'an suka ce yanzu haka dai ɗan kaɗan da aka yi ya dalilin mutuwa wata yarinya ya shekaru takwas da haihuwa kana kuma wani mutum guda ɗaya ya ɓace da tsakiyar ranar yau a lokacin su na can ne aka samu iska da ta kai gudun kilomita 173 abinda masu ilimin yanayi suka ce za ta wuce wannan matsayi zuwa dan anjima mashahurin mai kuɗin nan wanda sananne a harkokin gidaje donald trump shine ya zamo tauraro a cikin 'yan takara goma na farko da 'yan jam'iyyar republican a a ta yi a muhawarar da suka yi jiya alhamis na yunkurin shiga fafatawa zaben shugabancin amurka wanda za yi a shekara mai zuwa idan rabana ya kai mu wannan ɗin talikin dai shi da wasu 'yan takara tar ne suka fafata a cleveland da ke ohio wanda wannan ya baiwa 'yan jam'iyyar su damar ganin shin wane ne za a baiwa ya rike tutar su na takara kafin watanni shidda nan masu zuwa wanda za a gudanar a jihar Iowa trump wanda aka sani gwanin magana ne musamman a talabijin an tambaye shi kaddara bai samu tsayawa takara ba karkashin jam'iyyar ta republican ko zai tsaya matsayin dan takara mai cin gashin kansa sai ce ba zai yanke hukunci ba a yanzu nan hawa kuma trump din ya ki ya roki mata ahuwa na kalaman batanci da ya masu na kiran su manyan aladu da karnuka ya ce babban matsalar amurka ita ce harkokin ta yana tafiya tsaf kuma shi baya ma da lokacin da zai tsaya ya gyara akan wannan batu domin ita kanta ma kasar ba ta da wannan lokacin Madala al'ummar jamhurin Nijar mazauna Najeriya. Cikakkun labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madala al'ummar jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya sun fara rajista babban zaben kasarsu da ke gabatowa. Wakilin murya Amurka a birnin harcourt Lamid Abubakar ya ganewa idanunsa da wannan rajista ke tafiya. na ziyarci inda ake gudanar da rijistar a birnin fatakwal da ke jihar ribas kuma na samu zantawa da wakilin hukumar zaɓe ta ƙasar jamhuriyar nijar dangane da tsarin na rijista kuma ga abin da yake cewa ni ne alhaji Riyasu sumaila ainihin memba na kwamiti na hukumar zaɓe da nijar ya tura mu mu zo mu yi mutanen namu rijista a nan duk fadin najeriya allah ya sa ni aka tura ni nan rivers state port harcourt senta guda biyu ne muna da nan port harcourt daya muna muna da edo bini daya nan da alhamdulillah babu abin da muka da su kamar tangarda ko kalubale haka komi yana tafiya daidai yadda muke so kara a riga malam masalaci sai mun gani in an gama za mu gani abin da Allah zai yi kwana bakwai alhamdulillah ba masala suna fitowa sosai sa muhimmancin wannan aiki na rijista ya sa jam'iyyun adawa da na gwamnati sun shaida yadda karbar katin ya gudana na kuma ji ta bakin su kamar haka wannan yake zama wakilin eh, fati na an adawa mazauna Najeriya ina nan zamna a nan Port wallahi wannan eh, resansama da ake yi gaskiya alhamdulillah yadda ake gabatar da shi mun gamsu da bi dari da bi kuma muna goyon baya akan wannan al'amarin to wallahi tunanin namu dai muna fata Allah ya bamu mai rabo sa'a kokarin mu mu samu sa'a domin duk wanda ya hito fajen daga kokari sai ya yi kai su umaru ana ina zaune a Port eh alhamdulillah mun tattaru da mu da yan adawa muna zaune lafiya lau kowa na tsare da fati dinsa eh gaskiya alhamdulillah mutane suna zuwa da kyau kuma muna ai gudanar da aiki lafiya kalau daga bisani kuma na samu zantawa da masu karɓar rijistar kuma sun bayyana yadda suke kallon aikin na gudana kamar haka sunana ahmad isa hanjar ka samu kayan rijista na yi rijista to da mi da mi aka tambaye ka misali kamin aka ga maka kamin aka ga maka rijista an tambaye ni da kadin da na bada kuma na yi rijista ma ina kira ga yan uwana yan Nijar waɗanda suke a nan Port da nan Niger da da bangaren rai da Allah su zo su yi na yana da muhimmanci a gare mu saboda incin mu ne Yusuf Musa da Magaran alhamdulillah na yi rajista kuma rajista aiki na tafiya yanda muke so tunda jama'a suna fitowa iya gwargwado ana rajista da bangaren yan adawa da bangaren gwamnati da ma sauran jam'iyyu kanana kananan jam'iyyu kowa da kowa na fitowa ana rajista na yanci ne na nuna mu a Afirka ma muna mun ci gaba tunda Afirka ba kasa da yawa bane za su ba dan kasa su dama ya je ya rajista a waje har ya jefa ƙuri'a a waje saboda haka abin da gwamnatin Nijar ta tsara mana alhamdulillah wannan ci gaba ne gare mu muna so kuma har wasu kasashe ma su yi koyi da mu dan haka muka zo muka tsara wannan rumfuna inda za mu yi rijista kuma anan za a yi zaɓe. Aikin rijistar dai da aka fara to ranar larabar wannan makon zai ɗauki mako ɗaya ana gudanar da shi a duk faɗin ƙasar ta Najeriya ƙasar dai ta jamhuriyar Nijar ta yi rawar gani wajen baiwa 'yan ƙasar ta 'yancin yin rijista wanda zai ba su damar kada kuri'a. a zaben ƙasar ta jamhuriyar jamhuriyar Nijar da ke tafe a nan gaba. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. madala a gaida Lamido, to jama'a lokacin da muka saba buɗe muka layin waya domin ku bugo da duk wani ra'ayi naku yayi. Lambar ita ce biyar biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya a gaban lambobin nan. yanzu ga idris bilal yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su afrilu dubu biyu da sha hudu ɗaliban aka sace su ilahor fice su a garin chibok mahaifar su a nan aka kwashe su cikin makarantar su ilahor fice su daga nan sai iyayensu hankalinsu ya taso da duniya gabatarsu ilahor fice su gwamnati na tarayya da dakarun tsaron sojiye su ce da iyayensu ilahuwar bice su yan kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ceto su a ko'ina aka kai su ilahuwar bice su kwanci tashi sai gashi shekara guda da sace su babu ɗuriya kansu ilahuwar bice su abin gana da ban tausayi abin gana da ban haushi dare rana tunano su kullum cikin zuwar kwalla yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su kullum muna ta kewar su ilahuwar bice su da 'yan basara ke ne ko 'ya'ya na mulki ne da ba su ko kwana dai ne fice dosu a lokaci na sardauna ɗan talaka da mai mulki mu'amalar su duk ɗai ne ilahura fice dosu suna kamanta adalci Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mai kira na farko daga Kano, waya Kano. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum, salamu ne. sunana Musa Kekere mu karamar hukumar Simela ta jihar Kano daga Abuja. To Musa Rime kashe rediyon ka kaji menene ka yau? To alhamdulillah ni dai ina son a halin da muke ciki mu al'ummar Najeriya muna son mu yi wa Allah godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shugaba na gari wanda yake mun dade tun muna 'yan ƙanana dai ake gaya mana ƙarya akan wannan sabon shugaba namu mai adalci wanda ana gaya mana cewar Buhari kaza in ya ci mulki kaza ishe ba haka ba ne Allah Ubangiji ya kamu lokacin da yau talakan Najeriya yau Allah ya sa kansa ya waye akan magana harkar gwamnati ya lagai da Musa Rin bar mu je birnin Kebbi wa eh, birnin Kebbi Abakar ne daga birnin Kebbi Mallam Bakar menene ra'ayinka ne To ra'ayina game da mina kuka tambaya. Yau Juma'a kofa buɗe take duk wani abu da kake da shi zaka iya faɗa. Ah, nace abin da ya shahi me. To bari mu je Yobe, waye a Yobe? Makeri ne ne ra'ayinka yau Juma'a? ra'ayina ina neman ku yau da kullum ba na samun ku wallahi yau gashi ka ce sa'a menene a gurguje alhamdulillah na gode na same ku me ina jinka? to wannan shugaba namu ina addu'a ubangijin Allah abin da ya sa a gaba Allah Allah ya inganta kuma Allah ubangiji ya tafi mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya yi mana wannan masifi. to a gaida makiyar daga yau bari mu je Gombe waya Gombe alaikum. Wa alaikum assalam wani ne? Ezekiel ne daga jihar Gombe. Eh, Ezekiel menene ra'ayinka? A ra'ayina na. dai Allah ya bamu zaman lafiya a Najeriya. Amin. Nan kuma Allah ya samu daidaita. A gode. To mun gode Ezekiel daga Gombe. Bari mu koma Yobe. Wa Yobe? Halo. Hello wane ne? kuna magana da malam yusuf ne mai keke daga kafaci malam yusuf menene ra'ayinka ra'ayina yau ina so yadda da ikon godiya ta ga shugaban kasanmu alhaji muhammadu buhari ga irin ayyukan da muke gani da inda ya taba da inda bai taba ba ma duk muna ga abubuwa suna canzawa a bayyane a misali kamar layin wuta to mu ji ya sa ba yanzu har muna iya samun wuta mu ji kamar awa ashirin da hudu muna tare da wutan lantarki sannan layin wasu abubuwa kamar layin ilimi duk makarantu suna ta zawa zuwa har layin jami'an tsaro a kan hanya yanzu sai direba ya zo ya wuce da mota ya tsaya gun dan sanda ko wani jami'in tsaro a kan hanya ya juya mar baya ba shi hannu kawai ya wuce da haka muna mika godiyarmu ga wannan kuma muna ci gaba da addu'a wannan roƙon 'yan najeriya mu ci gaba da ba shi goyon baya da addu'a a gaida yusuf mai keke bari mu koma a gombe waye a gombe annama sharif dan bola ne sharif dan bola ne ra'ayinka ra'ayina ne godiya ne kawai da addu'a ne cewa janar buhari saboda irin yadda ya yi tsaye duk da shekarun da ke da shi yana nan da sun sun soja da kuma aki da ta gaskiya da alkawarin nan wato muna godiya ga su muna ƙara masa goyon baya ga sauran jama'a. Madalla Sharif Ɗanbola bar mu je Borno wa Borno. Eh, Aliyu ne Aliyu Abagana Aliyu Abagana daga Borno ne. Aliyu Abba menene ra'ayinka daga Borno? Ra'ayina ni yanzu mu mun gode wa Allah da muka samu jagoranmu yana cika mana aiki daidai kuma ubangiji Allah ya Wannan bai yi wata uku da hawa wannan bai ya aka kasan yana cika aiki? Eh to mun fara gani ne ai. Me kuka gani? a gashina a fili da abinda ma'aikata suke yi da yanzu ai daban-daban yanzu kuma muna warewa muna hira har misalin karfe goma sha daya ba wanda zai tayar da mu ba wani abu to madalla malam al'abba daga borno lambar mu jama'a ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da daya. abubuwa da yawa dai sun faru a cikin wannan mako musamman ma yanzu babban labari shine tabbatar da wannan bangare na jirgi da aka tsinto a wani tsibiri da ke eh, ana ce mishi reunion to wannan bangare na jirgi dai na wannan jirgin malaysia ne da ya bace sama da shekara ɗaya da ya wuce ana ta neman shi ana ta neman shi har yau ba a gan shi ba kuma ba a samu eh, mutane waɗanda suke cikin wannan jirgi ba shine babban labari amma banda haka kuma akwai manya-manyan batutuwa musamman a najeriya shugaban muhammadu buhari ya zaɓi sabon shugaban hukumar uh, man fetur nnpc da kuma sabon uh, shugaban hukumar ta ce uh, labarai da ake watsawa ga wani mai bugowa daga borno waya borno malam mohamed menene ra'ayinka wallahi ra'ayina kamar yadda ma'aikata suke hana mu yin kasuwa a ba wata kasuwa da muke siya ƙauyukan maiduguri ɗan limantin da muke zuwa ma a duk ka ce su wani ne suke hana ku cin kasuwa to gaba ɗaya babu kiri ma'aikata ne sun hana mu yin kasuwa ma'aikata ka ce eh, waɗanne irin ma'aikata kamar soja haka o oh, sojoji sun hana ku cin kasuwa a borno eh, wani bangare na borno kamar yala borno haka to kamar in kashe sun hana ku kamar me suka yi ta kamai sun harsa su a ƙarfin mutane to ma da lamun gode na borno bari mu je kaduna garin gwamna waye a kaduna um, sunana sa'idu maina daga kaduna sa'idu maina menene ra'ayinka uh, ra'ayina gaskiya akan tafiya abin da buhari yake a ƙasar nan yanzu gaskiya muna jin daɗi musamman mu yan jihar borno me yasa kuke jin daɗin shi uh, waɗannan abubuwa da aka yi da muna ganin abubuwa da yawa sun canja a ƙasar nan yanzu saboda haka muna da ƙasa wanda suke a yan adawa su yi hakuri su bar wani abubuwa duka a hankali insha Allah komai zai wuce mm, kana gani eh, bayani ko an ce eh, sharhi akan irin ayyuka da eh, shugaban Muhammadu Buhari yake yi ba a yi riga malam masallaci ba tun da ba bai daɗe da hawa wannan kadaga na mulki ba a ko kaɗan musamman yanzu kamar irin waɗannan shugabannin da aka aka zaɓo mana gaskiya muna ganin shi a fili to malala malam sa'idu maina bari mu je taraba ba a taraba Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wane ne? tana eh, magana da Mustapha Liros ne daga Taraba State Kingar Jalingo. Malam Mustapha na Jalingo menene ra'ayinka? Eh to ra'ayi na yau ni ne ina magana ne akan magana ruwa da kamaru ta ce za ta sako na eh, zuwa state namu guda uku na. Ruwa ta akan rafin eh, River Benue kenan? Yawa eh. Hmm. To ni gargadin na nake so yi dai ga mutanen garinmu mutanen jalingo saboda ruwan ya taɓa ballewa ya musu barna to akwai angwani da aka ba su domin su koma wannan gurin sun yi taurin kan sun je sai da wannan gurin to don haka gwamnati ta ga ta musu gargaɗi su yi kokari su bar wannan gurin saboda kare ga musu damuwa yanzu madala malam mustapha da jalingo bari mu je birnin tare najeriya abuja wani ne abuja Muhammadu Bello ne. Malam Muhammadu Bello menene ra'ayinka? kai na mu da wannan gwagwarmaya da wanda take ta janar muhammadu buhari tun wada an ka fara za tun wada muhammadu buhari ya fara zaɓen nan kowace shekara ma ta fama ma ta fama duk zaɓe sun muna ta fama sai gashi Allah kuna fama da me kace muna fama da gwagwarmaya wajen wa'annan waɗanda sun ka zalunce mu dan na zalunman mu na ƙasa. Hmm. Gashi kuma Allah ya shiga mana burin mu. to mun gode malam muhammad bello bari mu koma gombe waye gombe alo salamu alaikum wa alaikum assalam wani ne birin birimbas ne daga gombe local government to na gombe menene ra'ayinka wallahi ra'ayina muna roƙon gwamnan mu sabon gwamnan mu da ya taimaka mana hanyar zuwa mugin nan akwai gadojin da suka yi yanke ya taimaka don allah gyaggyara mana gadoji akwai manyan motoci da ba sa bin hanyar ma kwata-kwata wallahi a wani waje ne a gombin ne eh daga gombi zuwa mugi akwai gadojin da suka babbaci wallahi zuwan yan boko haram nan sun babbata gadoji muna rogon shi ya taimaka ya gyara mana hanya to madalla na gombi bari mu je jihar adamawa waya adamawa Malam Abdullahi daga Adamawa. Malam Abdullahi menene ra'ayinka? Wato ra'ayina shi ne gaskiya muna miƙa dukkan godiya ga shugaba Muhammadu Buhari kuma muna masa fatan alheri cikin al'amuran ta gaba daya. Me yasa? Saboda mun fara ga canji na game da gefen tsaro da kuma wutar lantarki da sauransu. Dan ba misali na tsaro din me ka gani ya bambanta da na da? Eh, gaskiya yadda da ake karɓar kuɗi yanzu da sauƙi sai dai babban matsalar ita ce amma a nan al'ummar adamawa karɓar kuɗi kamar wani me in kace karɓar kuɗi kamar me kenan hello in kace da naji kace karɓar kuɗi me kake nufi da karɓar kuɗi yawwa na ce shugaba Buhari ya kamata ya bincika da Allah gwamnan Adamawa ya hana al'umman Adamawa albashin kwata kwata watan shida an biya rabi rabi yawanci a kananan hukumomi yanzu watan bakwai yau ana takwas ga watan takwas kuma ba albashi har yau to madalla malam abdullahi na adamawa bari mu je kebbi wani ne kebbi abdullahi abokan dole kaina daga kebbi mun rabu da abdullahi ga abdullahi ya shigo menene ra'ayinka abin da ra'ayi na <clears throat> gwamnatin jihar kebbi nika so da allah ya dibi kanmu ga sallar can kafin a bamu albashi sai da mun ka wahala yanzu kuma a jan ga sha wani wata ya wuce ga mun shigo wani wata goma ga wata ya kamata ya tausaya shugaba ne buhari ba haka ya kai ba shi ma ya ba an soke shi an yabe shi kuma abin gashi ga ya koma kuka to madalla malam abdullahi nake kai ne mai bugo mana na karshe mun gode sosai duk waɗanda suka samu daman bugo mana sai ranar talata an allah ya sa kai mu za mu sake buɗe layukan waya sai ku ta bugowa mun gode jama'a tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon yanzu karfe biyar na yamma saura mintuna biyar yanzu kuma sai shirin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a cikin watan satumba 'yan majalisar amurka za su kada ƙuri'a akan amincewa ko kuma ƙin yarda da yarjejeniyar nukiliyar iran da manyan kasashen duniya waɗanda aka fi sani da p5 plus da ƙasar iran a jawabinsa a birnin washington shugaba obama ya fito yana kare yarjejeniyar ya ce mun fuskanci kyakkyawan zaɓi ne tsakanin diflomasiyya ko kuma wani irin nau'in yaƙi Wataƙila ba gobe ba ba kuma watanni uku masu zuwa ba amma kwana-kwanan nan shugaba obama ya ƙara da cewa matakin soja ba zai kasance mai kyakkyawan inganci ba fiye da wannan yarjejeniyar wajen hana ƙasar iran mallakar malakamin nukiliya bisa ga dukkan hasashe wanda ya haɗa da na manazartan ƙasar isra'ila ya ba da shawarar cewa matakin soja zai jinkirta shirin nukiliyar na wasu 'yan shekaru kalilan ne kawai wanda hakan tamkar wani karan tsaye ne ga yarjejeniyar shugaba obama ya kira shirin yarjejeniyar joint comprehensive plan for action ko jcpoa a takaice wata gagarumar yarjejeniyar da ta fi kowace yarjejeniyar da aka taba yi karfi wadda ta haramtawa iran mallakar makamin nukiliya ta hanyar tabbatar da toshe duk wata hanya bi domin samun makamin don haka an cimma ɗaya daga cikin muradin tsaron amurka ta hanya mai wahala da kuma diflomasiyya shugaba obama ya bayyana cewa ba a warware dukkan matsalolin shirin nukiliyar ƙasar iran ba ya ƙara da cewa mahukuntan na yanzu masu mulkin kama karya da danniya ne za mu ci gaba da ƙaƙaba takunkumi akan goyon bayan ta'addancin da iran ke yi da kuma take hakkin ɗan adam za mu ci gaba da naciya domin ganin an saki amurkawa da aka tsare ba tare da wani alhaki ba shugaba obama ya yi allah wadai da irin maganganu da halayen da suke fitowa daga wasu bangarorin kasar iran inda ya ce takala ce kawai amma ya ce kada kasashe masu ƙarfi su harzuka bisa ga irin wannan takalar ko kuma abin bacin ran da zai kai ga iya zamowa yaƙi a kasancewar wasu 'yan ƙasar na kira amurka mutuwa hakan ba yana nufin dukkan 'yan ƙasar na amurka fatan haka ba ne yawancin 'yan ƙasar iran suna da ƙarfin ihsanin da zai iya sa gwamnatin ƙasar canza hanyoyin tafiyar da al'amuranta ta hanya daban wadda ba ta hanyar tsokana ba kamar yadda yake a wannan yarjejeniyar za mu ba su wannan damar lallai za mu ba su wannan damar ba lallai a ci nasara ba a cewar shugaba obama amma idan sun yarda hakan zai kasance da kyau kuma zai yi amurka daɗi zai yi kyau ga yankin da aka sani da yawan tashin hankali kuma zai yi wa duniya ga baki ɗaya daɗi wannan shine sharhin muryar amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau Madala kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Wasu da ake tuma 'yan kungiyar nan ne masu tsananin kishin addini sun kai hari a wasu hotel guda biyu a tsakiyar Mali inda su kashe sojoji biyar kana suka yi garkuwa da wasu mutane. Kaman kane gwamnan yankin Mofti ya shaida wa sashen Faransanci na wannan gidan rediyon cewa sojoji biyar ne 'yan ta'addan suka kashe sakamakon harin da suka kai a hotel din Debo da Biblos duk a yau Juma'a cikin garin Savere gwamnan ya ce sojojin mali sun yi nasarar kwato faransawa biyar da 'yan ta'addan suka kame da farko sai dai ɗan kasar ukraine da dan afirka ta kudu ne suke hannunsu har yanzu nan duk da irin kokarin da shugaba obama ya yi na ganin ya shawo kan majalisar dokokin amurka musamman masu shakku game da rijejeniyar da aka cimma akan makamin nukiliya da kasar iran hakan ya yi karo da cikas domin ko ɗaya daga cikin manya-manyan masu ɗasawa da shugaba obama santa chuk soma ya fito sarari ya soki wannan batu To madalla takaitattun labaran duniya kenan daga wajen ladan. Jama'a shi kenan abinda muka tana da baki ɗaya a yau sai da sanyin asuba idan Allah su aka mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi ladan Ibrahim Ayawa da ya kama cikakkun labaran duniya. Da kuma Julie Lethas Gresham ita ta hada sauti ta ba da umarni injiniyan mu kuwa shine Suleiman Tarawale. ni Bello shi daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.